Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na safi zango na farko a jirin shirye-shiryen da muka sabuka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa kuma muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu sauraro sai kuma shirin na tsaftar muhalli.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. sauraro Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanto mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. a najeriya wasu 'yan bindiga sun kona matafiya kimanin 42 a cikin jihar sokoto musulmin kasar uganda sun koka a kan cin zarafin ɗalibai mata a jami'o'in kasar siriya ta bayyana cikakken goyon bayan daga kasar iran kan mallakar fasahar nukiliya to yanzu kuma ga labaran da ke wasu 'yan bindiga sun kona matafiya kusan mutane 42 a karamar hukumar sabon birni da ke jihar sokoto rahotanni sun ce matafiyan dai suna kan hanyar su ne ta zuwa wasu sassa domin kauracewa matsalar tsaro ta addabi yankunan su yanda 'yan bindigar suka far musu kuma suka buɗe musu wuta wani wanda ya shaida lamarin ya tabbatar da cewa lamarin ya auku ne a ranar litinin da misalin karfe tara na safe kuma bakwai daga cikin matafiyan ne kawai suka tsira inda zaka suke kwanci asibiti suna karɓar magani lamarin ya faru ne dai a wani ƙauye mai suna teke a yankin gidan bawa na ƙaramar hukumar sabon binni inda 'yan bindigar suka buɗe musu wuta wanda hakan ya sanadiyar faɗuwar motar kuma a nan take ta kama da wuta jihar sokoto dai a halin yanzu na ɗaya daga cikin yankunan arewa maso yammacin najeriya da ke fama da matsaloli na tsaro musamman ma a yankin sabon birni da ke jihar sokoton da kuma yankin karamar hukumar shinkafi da ke cikin jihar zamfara wanda kuwa makon da gabata 'yan bindigar sun shafe kwanaki suna cin karansu babu babbaka a kan hanyar shinkafin wanda da yana zuwa ne a daidai lokacin da mahukunta suke ikirarin cewa suna ɗaukar dukkanin matakan da suka dace domin dakile waɗannan ayyuka na ta'addanci a yankunan arewa maso yammacin najeriya ɗalibai musulmi a wata jami'a a ƙasar uganda sun buƙaci jami'an 'yan sanda mata su ɗauki alhakin duba ɗalibai mata maimakon jami'an tsaro maza shafin yaɗa labarai na observer ya bar da rahoton cewa fitar da wani faifan bidiyo na wani jami'in 'yan sanda da yake tilastawa wata ɗaliba musulma cire hijabi ya sa ɗaliban jami'ar kimbogo musulmi suka yi kira da a girke jami'an tsaro 'yan sanda mata a wuraren bincike da suke cikin jami'ar sheikh bahid koko sakataren ilimi na majalisar musulmi ta ƙasar uganda ya bayyana matakin da jami'in ya ɗauka a matsayin cin zarafin 'yancin addini wanda aka tanada a cikin kundin tsarin mulki na ƙasar uganda yana mai cewa hakan na zubar da mutuncin ɗalibai musulmi mata tun da farko dai an samu irin wannan lamari a jami'ar inda aka hana wata ɗaliba shiga jami'ar saboda ta ki cire hijabi tun bayan harin ta'addancin da wasu masu da'awar jihadi suka kai a birnin kampala 'yan makonnin da suka gabata mahukunta a ƙasar uganda suka fara ɗora karan tsana kan musulmi lamarin da ke ci gaba da shan kakkausar suka daga kungiyar musulmi na ciki da wajen kasar ta ganda da kuma kungiyar kare haƙƙin bil'adama akwai kimanin musulmi miliyan tara daga cikin mutane miliyan arba'in 45 na kasar riganda da ke gabacin nahiyar afirka to jama'a masu saurari kada a shafa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran ministan harkokin wajen kasar syria ya bayyana cewa kamar kowace ƙasa ta duniya iran tana da haƙƙin amfana da fasahar nukiliya domin ayyukan farar hula tashar almayadin ta bayar da rahoton cewa a yayin ziyarar da ya kai ƙasar iran minista harkokin wajen ƙasar ta siriya faisal megidad ya jaddada cewa yanayin shirin nukiliya na ƙasar iran na lumana ne wanda ƙasar take da haƙƙin amfana da wannan fasaha bisa dokoki na duniya ya ce abin bakin cikin shine yadda kasashen duniya suke nuna salon siyasar harshen damo dangane da shirin nukiliya na kasar iran da kuma na wasu kasashe faisal mikidadi ya ci gaba da cewa matukar dai ana sanyin adalci kamar yadda manyan kasashe suke ikirari to dole ne a janye dukkanin takunkuman da aka kakaba wa kasar iran dangane da shirin nata na nukiliya domin kowa wannan takunkumi na amurka ya saba wa dukkanin ka'idoji hakanan kuma faisal mikidadi ya ishara da haƙƙin kasar ta iran na ɗaukar dukkanin matakin da ta ga ya dace dangane da yarjejeniyar nukiliya sakamakon saba mata alkawla da ƙasashen yammacin duniya suka yi wani malamin yahudawa ya ce yadda aka kafa gwamnatin isra'ila a mahangar addinin yahudanci haramun ne kuma dole ne a mayarwa falasɗinawa yankunan su da aka mamaye bisa zalunci kamfanin dalancin labaran ekina ya bar rahoton cewa akwai yahudawa da dama a duniya da ke adawa da mamayar da isra'ila ta wa yankunan falasɗinawa inda suke ganin cewa ta keta hurumi da kuma haƙoƙi na al'ummar falasɗinu ƙungiyar nutri carter international na ɗaya daga cikin waɗannan ƙungiyoyin yahudawa waɗanda suka kwashe shekaru suna bayyana goyon bayansu ga al'ummar falasɗinu da ake zalunta a wata zantawa da yi da kamfanin dalancin labaran igna robbie david feldman mai magana da yawon ƙungiyar nutri carter international ya ce akwai mutane da dama da suke goyon bayan falasɗinu a zuciya amma ba sa son yin magana a kai saboda ba sa son a zarge su da kyamar yahudawa ya ce a halin yanzu babban abin da yake a gaban kungiyar tasu da kuma sauran yahudawa masu adawa da isra'ila shine suna kokarin wayar da kan al'ummomin duniya akan cewa kafa isra'ila ya saba wa addinin yahudanci musamman ma akan yadda aka kafa ta bisa zalunci da kwace yankunan falastinawa da kuma zubar da jininsu su da kuma keta alfarmar wurare masu tsarki na musulmi da kiristoci malamin yahudawan ya kara da cewa suna gudanar da ayyuka daban-daban domin cimma wannan manufa kuma abin da suke yi yana samun karbuwa a wajen mutane masu lamiri a duniya da suka hada da yahudawa da ma waɗanda ba yahudawan ba ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniya kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fassara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu tashi da shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. barkan ku da haka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa ta fuskoki na siyasa tsaro zamantakewa tattalin arziki da dai sauransu ina kan yi dubi a kansu da ma jin mahangar masana lokuta da kan yi fashin baki akan waɗannan batutuwa da kuma bayyana yadda suke kallon lamarin ta mahanga daban-daban yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan ziyarar da shugaban majalisar tsaron ƙasa na haɗaɗɗen daular larabawa ta hannun bin zaid ya kai ƙasar iran a ranar litinin ta gabata inda ya gana da manyan jami'an gwamnatin ƙasar ta iran da suka haɗa da shugaban ƙasar ibrahim ra'isi tare da tattauna batutuwa da suke da alaƙa da haɓaka dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta fuskokin kasuwanci zamantakewa siyasa da kuma batutuwa na tsaron yankin gabas ta tsakiya wannan dai shine abin da shirin namu na yadda da Allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo musanna a hankali domin jin cikakken shirin a ranar litinin ta gabata shida ga wannan wata na disamba da muke ciki na shekara ta 2021 babban sakataren majalisar tsaron ƙasa na ƙasar haɗaɗɗe dole larabawa ta hannun bin zayed ya kai ziyara a birnin tehran na kasar iran inda ya gana da manyan jami'an gwamnatin ƙasar ta iran da farko dai ta hannun bin zayed ya fara ganawa ne da takwaransa na ƙasar iran babban sakataren majalisar tsaron ƙasa ta iran ɗin wato admiral ali shamkhani inda suka tattauna akan batutuwa daban-daban da suke da alaƙa da harkoki na tsaro da suka shafi kasashen biyu da suke makwabtaka da juna da kuma sauran batutuwa da suka shafi yankin gabas ta tsakiya a yayin tattaunawa ta su dai admiral ali shamkhani ya jaddada wajibcin yin aiki tare a tsakanin kasashen iran da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa domin fuskantar kalubale da al'ummar yankin gabas ta tsakiya ke fuskanta ta fuskoki daban-daban musamman ma daga masu yunkurin wawushe arzikin da allah ya cewa wannan yanki kamar yadda kuma ya jaddada wajibcin yin aiki tare a tsakanin iran da haɗaɗɗiyar dolar larabawa ta fuskoki na kasuwanci da kuma haɓaka tattalin arzikin ƙasashen biyu ta yadda al'ummomin ƙasashen biyu za su ci more juna da kuma samar da yanayi wanda zai ƙara kyautata dangantaka da kuma zamantakewa a tsakaninsu shi ma nasa ɓangaren a yayin tattaunawar shugaban majalisar tsaron ƙasa ta haɗaɗɗiyar dolar larabawan ta hannun bin zaid ya jaddada wajibcin yin aiki tare a tsakanin kasashen iran da haɗaɗɗe daular larabawa a dukkanin ɓangarori musamman ma harkokin kasuwanci da tattalin arziki da kuma batutuwa da suka shafi harkokin tsaro a yankin gabas ta tsakiya musamman ma kasantuwar kasashen guda biyu suna makwabtaka da juna wanda hakan ya ƙara tabbatar da wajibcin aiki tare a tsakaninsu da kuma tabbatar da cewa sun haɗa karfi da karfe wajen aiwatar da dukkanin abin da zai amfani al'ummomin su bayan ganawar da ta gudana a tsakanin admiral al-shamhani da kuma tahanun bin zaid tahanun din ya gana da shugaban kasar iran ibrahim ra'isi inda anan ma suka tattauna akan batutuwa daban-daban waɗanda suke da alaƙa da ƙasashen biyu sannan kuma tahanun bin zaid ya bayyana cewa nan da wasu 'yan lokuta masu zuwa suna fatan shugaban kasar iran ibrahim Raisi zai ziyarci birnin abu dhabi domin rattaba hannu akan wasu yarjini na harkokin kasuwanci da kuma haɓaka tattalin arziki a tsakanin kasashen iran da haɗaɗɗiyar dolar larabawan da kuma cimma wasu yarjini da suke da alaƙa ta dangantakar diplomasiya tsakanin kasashen biyu wannan ziyara ta ta hannun bin zayed a ƙasar iran dai ta zo ne ƙasa da makonni biyu da mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran ali bakiri kani ya kai kasar haɗaɗɗen dolar larabawan inda ya gana da takwaransa na haɗaɗɗen dolar larabawan da kuma ministan harkokin wajen kasar gami da wasu jami'ai a biranen dubai da kuma abu dhabi tun kafin ziyarar ta babban sakataren majalisar tsaron kasa ta haɗaɗɗe dolar larabawa a kasar iran da kuma bayan kammala wannan ziyara masana akan harkoki na siyasa da tattalin arziki da ma tsaro suke ci gaba da bayyana mahangarsu akan yadda suke kallon wannan ziyara da kuma muhimmancinta da kuma abubuwan da ta kunsa wasu daga cikin masana ɗin da sun yi imanin cewa ko shaka babu haɗaɗɗe daular larabawa ta yi amfani da sabuwar siyasar da shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya sanar ne tun lokacin da yake yakin neman zaɓe da kuma tabbatar da hakan bayan samun nasarar zaɓen a ƙasar iran inda ya tabbatar da cewa ɗaya daga cikin muhimman al'amuran da suke gabansa shine tabbatar da cewa iran ɗin ta kyautata alakarta da dukkanin ƙasashe makwabtanta tare da mayar da hankali wajen yin hulɗa da su domin cin moriyar juna a tsakanin al'ummominsu wanda haɗaɗɗe daular larabawa tana ɗaya daga cikin ƙasashe da take da kyakkyawar alaƙa ta fuskacin kasuwanci da ƙasar iran kafin alaƙar su daga bisani ta taɓarɓare baya haka kuma tattaunawar da ake gudanarwa a birnin vienna na kasar austria a tsakanin iran da kuma manyan kasashen duniya akan shirin ta na nukiliya wanda ake ganin cewa akwai yiwuwar a iya cimma matsaya dangane da wannan tattaunawa wanda kuma idan har tattaunawar ta nasara to kuwa za a cirewa iran takunkuman da amurka ta kakaba mata wanda kuma hakan zai baiwa iran din damar samun shiga cikin harkoki na kasuwanci da tattalin arziki da kasashen yankin gabas ta tsakiya da ma wasu kasashen duniya wanda kuma ko shakka babu kasar haɗaɗɗe daular larabawa za ta zama ita ce kan gaba wajen amfana da kasar iran ta fuskacin harkokin kasuwanci da kuma sauran ayyuka na tattalin arziki baya ga kuma hadaddiyar daular larabawa a mahangar masanan tana son ta karfafa samuwarta a yankin gabas ta tsakiya wanda kuma hakan ko shakka babu ba zai taɓa yiwuwa ba sai ta haɗa ƙarfi da ƙarfe tare da manyan ƙasashe na yankin gabas ta tsakiya waɗanda suke da gagarumin tasiri ta fuskoki daban-daban a yankin daga sai kuwa har da ita ƙasar ta iran da kuma ƙasar turkiya wanda kuma hakan ne sanya a cikin 'yan makonnin da suka gabata ministan harkokin wajen ƙasar haɗaɗɗe dole larabawan ya ziyarci ƙasar turkiya da ya gana da manyan jami'an gwamnatin kasar bayan nan kuma da 'yan makonni mataimakin shugaban haɗaɗɗe daular larabawan muhammad bin zayed ya kai ziyara a birnin ankara inda ya gana da shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan kuma suka rataba hannu a kan yarjejeniyoyi na kasuwanci da tattalin arziki da ma bututuwa waɗanda suka shafi harkoki na tsaro a yankin gabas ta tsakiya wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda haɗaɗɗe daular larabawa ta sanya a gaba a halin yanzu da kuma ko shakka babu yin amfani da wannan hanya da karfafa alakarta da manyan kasashen yankin gabas ta tsakiya irin su iran da turkiya to hakan zai ba ta damar karfafa nata karfin a yankin wanda kuma misalin hakan shine irin siyasar da kasar ƙatar ta dauka wanda ta yi amfani da damar da take da ita wajen karfafa alakarta da kasashe irin su iran da turkiya shine babban abin da ya ba ta damar kaucewa duk wata barazana da take fuskanta daga wasu kasashen larabawa da ba su dasawa da ita musamman kasar saudiya wadda ta hada wani kawance a lokutan baya domin ganin bayan kasar ta qatar wanda kuma hakan bai cimma nasara ba sakamakon yadda qatar din ta hada karfi da karfe tsakaninta da turkiya da kasar iran waɗanda suka bata kariya da kuma dukkan taimakon da take bukata baya ga haka kuma wani abu kuma wanda masanan suke ganin cewa yana da babban tasiri wajen karfafa gwiwar haɗaɗɗiyar dollar larabawa wajen canza salon siyasar ta a yankin gabas ta tsakiya din shine yadda amurka take so ta yi amfani da ita domin sanya ta a gaba a halin yanzu maimakon kasar saudiya yayin da gwamnatin joe biden take kokarin karfafa wasu kasashe da take ganin cewa za su fi mata amfani a yankin gabas ta tsakiya fiye da kasar saudiya wanda kuma ake ganin hakan watakila ba zai rasa nasaba da irin matsayar da kasar saudiya ta dauka a lokacin yakin neman zaɓe ba inda kasar ta fito ta nuna cikakken goyon bayanta ga donald trump da kuma ba shi makudan kudade domin ya kayar da joe biden a lokacin yakin zaben shugaban kasa ko shakka babu ga dukkanin alamu dai amurka a halin yanzu tana so ta sanya haɗaɗɗiyar daular larabawa ta zama ita ce kan gaba tsakanin kasashen da ta fi ɗasawa da su a yankin gabas ta tsakiya sannan kuma a lokaci guda amurka a halin yanzu bata mayar da batun iran ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da suke gabanta ba inda gwamnatin joe biden ba ta son ta shiga duk wani rikici musamman wanda zai kai ga ayyuka na soji a tsakaninta da iran a cikin yankin gabas ta tsakiya inda gwamnatin joe biden ɗin ta da cewa babban abin da yake da mahimmanci a gabanta shine babban kalubale ga kasar amurka wato shine kasar china da kuma harkokin da take gudanarwa wanda amurkan ke kallon hakan a matsayin babbar barazana ga makomarta to masana da dama dai suna ganin cewa koma dai ya lamarin yake abu ne wanda yake da matukar mahimmanci dukkanin kasashen yankin gabas ta tsakiya su hada karfi da karfe domin yin aiki tare dukuwa da irin sabani na mahanga ta siyasa da ke tsakanin su wanda kuma samun irin wannan fahimtar juna tsakanin su ko shakka babu zai gagarumin tasiri wajen ci gaban yankin da kuma samun kyakkyawar zamantakewa a tsakanin al'ummomin kasashen yankin. ta jama'a masu wari lokacin da muke da shiyar suke mu aran zamu ji halin zamu shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Katsina da na shirya shirin kuma na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na murnin ku masu sauraro. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne yake muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Salamu alaikum radio VOH Hausa Tehran kuna tare da mai magana Alkasim daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo filin ina son in ba da ra'ayina sama wagga zanga-zanga wadda kotun koli ta janye. To mu gaskiya wannan abu da eh, kotun koli ta yi bai zo mana da mamaki ko guda. Saboda mu da mun san da cewa idan 'yan ƙasa suka fito suna neman injin su na cewa suna son su yi zanga-zanga ta kwanciya hankali hankali da lumana sai ka ga eh, masu mulki ko kuma kotun koli wadda tare suke da masu mulki su suke naɗa ta da mamma sai ka ga ta fito ta ce wai wagga zanga-zanga haramtacciya ce duk ina ta zama haramtattu mulkin da kuke yi da yadda kuke tayyar da ƙasa da yadda kuke dar mai barayi cikin mulki wanga wanda ya gabata da wanga mulki na ku su ne haramtattu ba wai cewa 'yan ƙasa su fito su bayyana abin da yake ya shafi cewa ba su son sojan ƙetare sai ku yi ƙet ku iya bai dace ba radio iran kuna tare da mai magana ne alkasmu daga nan agadez jamhuriyar nijar ku tashi lahiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biya Hausa. mai magana Aliyu Nasarawa kwamen galma. bi hausa a abin mamaki shugabannin kasa da sun kare yan kungiyar farfalla suka ce da su inda duk sun ka ga suwa neman shawarar su sun ka amince to ina ganin tun can wurin ba da kiran da shugaban ne sun kai muku ya kamata ku ci to duk abin da mun ka gani na magana za a mun ka zama fitowa ga ataka mana birki yalla ba maki ba ku dauko na da su ba sa'an nabi kuma ku yi hakuri ko hana ku zama mamaki mamaki ba tunda kuna ganin farko an kire shugabannin ne sarakuna an ba su ra'ayi dangance da rage haihuwa a Nijar. Ba ce komi ba an kire malam ma wanda a gani suna ya kamata su kisa aya da hadisi su waɗi ba ce komi ba. To ba maki ku kungiyar farkulla za ku ta ku bayyana wani ra'ayi amma ya bata muku rai don haka ya ba maki da a hana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamma wanda aka yi sani da sunan Rabo mai aski. Jama'a magaran jamhuriyar Nijar. Eh, ra'ayina a yau eh, zan yi magana ne da jinjina mai tarin yawa ga sojawanmu na jamhuriyar Nijar na can yankin talabiri a dangance da hari da aka nema a kawo musu wanda suka dakile su kuma suka mayar da martani wanda kuma har suka yi ɓanna sosai ga 'yan ta'adda na yankin talabiri wanda kuma gaskiya wannan jan namijin kokari ne waɗanda suka yi wanda kuma haka ya kasan sojawanmu na Nijar tun a can baya idan kuka ɗauka eh, duk a ƙarhin soji gaskiya ƙasar mu ta Nijar jamhuriyar Nijar a nahiyar Afirka alhamdulillahi muna da kokarin haka nan idan aka hita cikin fagen daga sojawanmu na Nijar suna hudda kansu ta bangaren iya salo eh, na yaƙi da kuma nuna hazaƙa da jajircewa a guri Allah ba mu zaman lahiya a yankinmu na Afirka baki ɗaya da kuma sauran ƙasashen duniya mai magana rabon mai aski a tashi lahiya. kuna tare da mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger to ya kamata hukumomin kasashen yankin sahel shugabannin kasashe su san cewa wannan matsalar tsaro matsalar ta'addanci yanzu su ne babban matsalar mu saboda yanzu ha a ce a cikin wanga hali da ake ciki sojojin faransa da suke nan a jibge a kasashen yankin sahel sun kasa tabbatar da tsaro a ce har wani shugaba ya hoto ya fito yana bayani wai yana kare su yana cewa wai su in babu su mu babu mu to ai ba mu gani a ƙasa ba wannan kuma matsala ce ta tunani gaskiya wannan matsala ce ta tunani idan har akwai tunani mai kyau ya za a yi sojojin da suka yi shekara da shekaru suna da sunan wai za su yaƙi ta'addanci kuma kullum ta'addanci karuwa yake gaskiya wannan dai akwai kuskure ya kamata shugabanninmu dai a gyara wannan tafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na ta Hausa barkan mu da wani haka mai magana na wuri Andu daga jamhuriyar Nijar. Ra'ayi na yau zai tafi ne dangane da taron da shugabannin kasashen Afirka ta yamma suka gudanar a kasar Senegal dangane da matsalan tsaro da take addabar yankunan namu. su a gaskiya da matsalan yake shugabannin mu suna ganin ga inda matsalar take amma kuma sai su zo suna ta wasu tarukan maza irin taron gargajiya ba shara musamman irin eh, jawabin da shugaban kasar nijar ya gabatar a wurin suna sun gano kan tawa na suna da makaman da sojoji ba sa da su to ai sai su bi diddigi su gano ina ne yan tawayen suke samu ko kuma yan ta'addan suke samu wa'annan makaman ba su zo su rika taro kawai a taro a shashagi a watsi ba a mu da allah ya kama na karshen wannan tashi tashi na assalamu alaikum biwac hausa tehran ina muku fata alheri kuma ina gaida ku to ni ne naku alhaji usman abu daga nan birnin agadas zan dan tsokaci dangance da zanga-zanga wadda 'yan nijar suka yi a can yame to lalle wannan incin su ne suka nema kuma abin da aka musu ba su ji daɗi ba ba mu ji daɗi gaba ɗaya 'yan nijar har yaushe lasaru da mu muka ce ba mu san su ba mu bukatar su lokacin da aka kawo su ma ba a kowa shawara ba gwamnati ce ta ɗauki shawarar ta ta kawo su ba tare da ra'ayin 'yan ƙasa ba ba tare da ra'ayin 'yan majalisa ba to yanzu 'yan ƙasa sun ce ba su son su to ya kai hayo su za su zawa su kashe 'yan ƙasa kuma cikin mutum cikin ƙasa ta yi a harbe shi a kashe shi kuma a ce ba ya fito bai nuna jin zafin shi nuna jin ciwon abin da aka mai to na bar ku lafiya ku tashi lahiya ina muku fata alkhairi Assalamu alaikum gidan radio biho ta Hausa mai magana ta siyo Ungo Tudu da magaran a jamhuriyar Nijar. muna godiya da dama da kuke bamu muke bayyana ra'ayinmu kan abubuwan da suke ci mana tuwa kuriya to yau na shigo shirin nan domin in bayyana ra'ayina kamar haka dangance da janye doka da gwamnatin kasar mu Nijar ta yi kan tilastawa likitoci yin rigakafin korona, to hakan bai zo mana da mamaki ba don dama bai kamata ba a ce an tilastawa mutum yin abin da bai gaba dama don muna mulki ne na demokuraɗiyya don haka bai kamata ba a ce wani abu an tilastawa talaka ya yi shi Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu Hausa sunana Abdulaziz Prezi daga nan birnin da ta jamhuriyar Nijar. To a gaskiya yau ra'ayi na shine jinjina jinjina mai tarin yawa zuwa ga sojojinmu na jamhuriyar Nijar a bisa nasarar da suka samu a kan 'yan ta'adda wannan to gaskiya haka ake so kayan aiki ya kamata a ce an taimaka ma da sojojinmu ma na afirka gabaki su don saboda su kare kansu su kare talakawa kasa hakan shine daidai amma ina kira da babban murya da mu na afirka wallahi sai sun haɗa kansu sai sun haɗa kansu waje guda mun zamanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a afirka don saboda mu ba mara ɗakumiya a ɓangaren turawan wannan sunana abdulaziz firezi daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum biyoyi hausa murya jamhuriyar musulunci ta iran to yau za mu yi tsokaci kan da sojojinmu suka samu galaba akan yan ta'adda da yake ma dai mun samu asarar rayuka daga kotanmu to muna ƙara jinjina musu mu dama mun sa ai dakarun kasan mu mazaje ne to kawai dai ana musu wata irin ne da rashin kayan aiki da kwantan ɓaunar da yan ta'adda suke musu inda mun za su samu kayan aiki ai babu wanda ya kai su Allah ubangiji kuma ya kiyaye su Allah ubangiji ya kara dora su akan mukiya tashi lafiya mai magana mamman sani dauda wanda ake kira da bigima fada ero ganga da maganar jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH Tehran mai magana su ne maɗate da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar Nijar. To gaskiya ina so zan yi tsokaci a dangance da abin da ya faru a kan kiran da 'yan majalisa suka wa ministoci suka ƙi zawa kuma bai kamata ba wani hakika ya kamata 'yan ƙasar mu ta Nijar a ɗauki talakawan Nijar da muhimmanci. ya kasance duk abin da ya shahi majalisa ce ya kasance sun zama tsiya madar mun kiɗe sun gyara da fatan allah ka haɗa kawun na ya kasar mu nijar baki ɗaya kuma allah ka mu zaman lafiya na gode mai magana isu ne maɗaɗɗe da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi Assalamu alaikum wa rahmatullah. A sashen Hausa na gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran sunana Ibrahim Dan Fulani Yayari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar wurdi a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. A yau zan yi amfani da wannan dama na kira ga gwamnatin jihar Bauchi da ma gwamnatin tarayyar Najeriya a da su yi kokari da su samar da makarantu a Islamiyya da ma Boko a dukkan sassan ƙauyuka da karkara da kuma rugagen fulani makiyaya a kamar yadda shugaban miyatti allah na garmar hukumar wurji a muhammadu sani muhammad bello yake kokarin hada kan fulani to ya kamata a ce gwamnati ta shiga wannan al'amari domin ganin ta samar wa fulani makiyaya a makarantun islamiyya da na boko domin a samar wa yaran su ilimi wanda hakan zai amfane mu gaba ɗaya a nan gaba saboda rashin ilimi babban baraka ne a cikin al'ummar sunana ibrahim dan fulani ya yayari odita na kungiyar ina fatan a gwamnati za ta taimaka ku tashi lafiya na gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyo BOH mai magana na Siraju Abdullahi daga nan ga kasar Gambi. To alhamdulillah alhamdulillahi an yi zaɓe a ƙasar Gambi kuma shugaba mai mulki ya ƙara ya dawo kan abin shi. Al'umman ƙasa sun ji daɗi sun yi marmari sun zaɓi abin su. To da haka muke nema da eh, shugabannin Afirka sai su koyi da irin wannan. Ku riƙa ziyartar mutanen ku na ƙauyuka su san me ake ciki kuma kuma ku san me suke ciki a gaskiya wannan kasa mu mun yaba da yadda aka yi zaɓe lafiya aka ƙare lafiya kuma an hito an yi murnar shugaban ƙasa ya hau shugaban ƙasa ya zarce alhamdulillah mun sai yana da dubu masoya allah ya ba mu zaman lafiya musamman mu na afirka ga baki ɗaya Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Usaini Satar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar Nijar na shigo shirin ne zan bayyana ra'ayina dangane da wannan tsari ko in ce doka da gwamnatin kasar mu Nijar ta sawa 'yan kasuwa inda za su dinga biyan ta haraji yadda ya dace inda za su dinga biyan ta haraji bisa ka'ida kuma ba cuku-cuku ba muna-muna ko ba gaskiya ba ganin su ma 'yan kasuwar eh, ba su da wani lokacin ba sa tausaya talaka ganin yadda yadda suke yi odar kayayyaki da kasashen waje ko in ce kayan abinci wanda sanin kowa ne kowa ya san yadda kayayyakin suke tasowa tun daga kasashen waje har zauwa Nijar da kuma kudin awon su amma idan suka kawo a kasuwa suna saida su da muguwar tsada ba sa tausayawa talaka kenan gwamnati wannan tsari da ta yi ko in ce wannan mataki da ta ɗauka a kansu yayi daidai da fatan za ku tashi lafiya. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na gidan rediyon murya musulunci na iran da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kiristan nigeria to a yau zan yi bayani ne dangance da wannan bayani da shahararren malamin nan na nigeria ya yi wato shagbel yabo wanda ya yi bayanin cewa zai jagoranci zanga-zanga idan an ka tabbatar da cewa za a ƙara kuɗin man fetur to gaskiya wannan mataki ne mai kyau saboda haka yana kira ga malaman najeriya baki ɗaya da su rinka yin wani abin ato a gani ko kuma wata ba da shawara ga gwamnati idan an ka nuna tsaurara wani mataki wanda yake talaka zai sha wahala insha Allah idan aka yi haka ina ga shi zai ba shugabanni damar yin adalci ga talakawansu na gode kwarai gidan rediyon muryar musulunci na iran suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kevistan najeriya salamu alaikum barka da wannan lokaci zan yi lokaci ne akan sojojin kasar mu niger da aka kashe mutum sha biyu muna addu'ar allah ji kansu allah gafarta musu su kuma wanda suka jikata allah kara musu lafiya su kuma wannan yan ta'adda da wanda suke kama musu allah tona asirin su allah ya murkushe su kuma muna kira ga gwamnati da ta ɗau mataki a wannan yankin da ma kasar mu niger gabaki ɗaya kuma allo muna kira da gwamnati da muna so a kori sojojin faransa domin babu wani amfani da suke mana a kasar mu domin ni taba je ba ko mu ce ba mu taba je ba an ce gashi sojojin faransa sun tare wani hari da aka kawo har yanzu muna kira ga gwamnati shugaban kasa muhammad bazum muna fata zai yi wannan kira namu mai magana yakubu mai aski ba da raka jihar da magaram kasar niger a tashi lafiya biyoyi hausa To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To da a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu har daga nan birnin Tehran da muke zuwa muku a cikin shirin mu na safe yanzu kuma ga shirin na tsaftar muhalli. tsabtar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da haka, da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo hausa voh daga nan tehran daga tattauna batutuwan da suka shafi muhallin mu, da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma to a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne akan batun na trypanosomiasis wanda aka fi sani da sleeping sickness wato cutar nan na yawan bacci ita dai wannan cutar kwayar cutar trypanosoma brucei ne ke jawa wanda ta rabu kashi biyu akwai tb gambiyanse da kuma wanda ake samu kenan a yammaci da afirka ta tsakiya sai na biyun kuma shine tb rhodesense da ake samu a gabashin afirka a yankin latin america suma suna da nasu da ake kira a american trypanosomiasis ko chagas disease ita dai sleeping sickness din nan ana samun ta ne ta hanyar cizo daga ƙudar da ake kira sessile fly da ake samu a karkara yawanci dai ta fi shafan manoma masu kamun kifi masu kiwon dabbobi da masu farauta kenan da suke shiga cikin dazuzzuka sun fi kowanne a al'umma a haɗarin kamuwa da wannan cutar Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta bayyana cewa a 'yan shekarun nan an samu raguwar masu ɗauke da cutar daga mutum 10,000 a shekarar 2009 zuwa mutum 2,000 a shekarar 2017 zuwa 2018. ita dai yaduwar cutar ta danganta ne daga ƙasa zuwa ƙasa haka kuma zamu ga cewa akwai bambanci da ake samu a yankunan da ke ƙasa guda ɗaya adadin misali a shekaru goma da suka wuce ƙasar congo kenan ta fi kowane ƙasa yawan masu cutar ƙasashe irin su burkina faso ghana da nigeria sun nuna cewa masu cutar ba su da yawa sosai yawanci wanda suke samun cutar an samu sun ragu sosai sosai a shekarar dubu biyu da ɗaya. ne zaɓin ƙungiyar lafiya ta duniya ta ƙaddamar da wani gangami da zai bibi wannan cutar domin ganin an kawo ta zuwa shekara da talatin. ana iya warkewa daga wannan cutar idan an yi magani amma kuma yana jawo rasa rai idan an ƙyale mara lafiya mutane dabbobi su ne ma'ajin wannan cutar wato su suke taimakawa wajen ta dabbobi irin su sa akuyoyi aladu da sauransu suna taimakawa wurin yaɗa wannan cutar a al'umma ita kuma kudar nan da na faɗa a baya ta fly din ta ita take yada wannan cutar kenan wadda za ta cizo mutum kuma ta sa mai cutar kuma ta taimaka wurin yada ta ana samun ita wannan kudan a ciyayi ko wurare masu bishiyoyi da yawa kuma tana cizon mutum haka da rana ne ba wai da daddare ba akwai hanyoyi da yawa kuma da ake iya samun cutar misali ta hanyar ƙarin jini da shi na wasu halittu a jiki ko kuma mai ciki ta sa wa jaririnta da dai sauran hanyoyi yanayin cutar ita tb gambiyansi wanda ake samu a yammaci da afirka ta tsakiya ta bambanta da ita tb rodensiyansi kenan da ake samu a a gabashin afirka kenan ita dai wannan bayan tsaitsaifiya din ta ji mutum bayan takan ɗauki makonni ko watanni kafin mutum ya nuna alamun rashin lafiya akwai alamu da mutum ke iya nuna irin su um, ciwon kai mai tsanani rashin karfin jiki zazzabi kuraje. har gitsewan bacci wato sai mara lafiya ya yi ta bacci da rana amma da daddare kuma sai ya kasa bacci rashin isasshen jini a jiki rama da dai sauransu masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli ke zuwa muku na daga nan radio hausa voh daga birnin tehran inda a yau muke mai da hankali kan cutar nan ta sleeping sickness wanda ake cewa trypanosomiasis ko kuma a ce mata cutar bacci akwai hanyoyi da yawa da mutum zai iya amfani da shi wurin kare kansa saboda babu wani rigakafi ko wani takamaiman magani na kariya daga cutar shi yasa hanyoyin kare kansu suke da matukar mahimmanci da farko dai za a iya tsaftace gonaki da ciyayin da suke kusa da gidaje a ringa amfani da maganin kashe kwari don kashe su wa'annan ƙudajen kenan da suke yawo da wannan cutar duba cikin abubuwan hawa kafin a shige su musamman idan ajiye su kusa da bishiyoyi ana iya hana yaduwar cutar ta saurin gano masu dauke da cutar da yi musu magani da gaggawa kuma ana iya bincikar gano dabbobi da suke ɗauke da cutar suke yawo da ita. To yanzu dai a madadin kowa da kowa na nan Radio Hausa VOH ne Fatima Mahmud na tsara na gabatar da shirin ke cewa an huta lafiya sai Allah haɗa mu a wani sabon shirin. Wassalamu alaikum. Shirin tsabtar muhalli kenan to yanzu kuma ga shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shirin da a cikinsa muka saba bishiro muku da wasu daga cikin ababen da suka dau hankali a nahiyar mu ta afirka to shirin na yau zai yada zango a jamhuriyar niger inda a kwana a tashi kasar ta cika shekaru goma da fara fitar da man fetur ɗinta a jihar da magaran zandar da ke gabashin kasar. ta bangaren tattalin arziki eh, sai mu ce babban alheri ne a ƙasa fatan mu kawai kowa ya ga abin a kasa kuma kowa ya ci mori shi daidai daga mu haɗiyan mu haɗiyan ɗiyan mu jikokin jikokin mu Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tumarila, tun a ranar 28 ga watan Nuwamban shekarar 2011 ne Nijar ta kaddamar da ayyukan haƙo man fetur ɗinta a yankin Agadem da ke gabashin ƙasar tare da kamfanin man fetur na ƙasar Sin CNPC da kafa matatar man fetur ta Soraz a jihar Zandar bisa haɗin gwiwar hannun jarin ƙasar sin da nijar a kwana a tashi yanzu shekara goma cif da ƙasar ta shiga gungun ƙasashen da ke hako man fetur da fitar da shi a duniya a halin yanzu kamfanin soraz na samar da man fetur da dangoginsa irin su kalanzir da iskar gaz na girki kuma kamfanin sundef ne aka baiwa nauyin sayar da waɗannan kayayyaki a cikin gida da fitar da su zuwa ƙetare bayan ƙaddamar da matatar ta soraz an shirya za ta dinga bayar da ganga dubu ashirin na fetur a kowace rana ta Allah domin amfanar al'ummar ƙasar, tare da sayar da shi ga wasu ƙasashe makwabta sai dai wannan batu na ci gaba da haifar da muhawara a tsakanin 'yan ƙasar, dangane da tasirin da samun wannan arziki ya yi ga tattalin arzikin ƙasar da ma rayuwar al'ummarta ga dai ra'ayin wasu daga cikinsu daga jihar zandar sai mu ce ganin cika shekara goma da eh, kamfanin matatan man fetur ya sai mu musu barka da cikon shekara goma a ƙasarmu saboda ganin cewa ta ɓangaren tattalin arziki eh, sai mu ce babban alheri ne a ƙasa lalle sun yi abubuwa na ci gaba cikin ƙasa abinda in ka ɗauka tallahi da suka kawo wurare daban abinda ya shaye kamar cikin komin in walalewa abin da ya shahi gidan kaso abin da ya shahi babban likita dutse lalle sun kawo gudunmuwarsu wurin eh, ci gaban al'umma to kasan shi an ce dama akwai ci gaba kuma akwai wani bangare da ya kamata a ba da shawara a ce a gyara in ka ɗauki wurin kamar yadda al'umma suke koke-koke wurin farashin man fetur ya kamata a ce wannan kamfani tsakanin shi da magabatanmu su diba su gani eh, wannan farashi ya zo ma al'umma da rahusa sai kuma akwai wasu abubuwa da ya kamata a ce wannan kamfani ya eh, yi shi cikin jihar da magaram musamman ka ɗauka abin da ya shafi eh, na more rayuwa al'umma wannan ya yi karamci akwai tallafi sosai da ya kamata a ce sun kawo cikin da magaram musamman mu matasa eh, ya kamata a ce mun gani a ƙasa tun da wannan kamfani yana nan musamman mu 'yan wasannin motsa jiki wannan kamfani ya kamata a ce ya shigo wannan bangaren sosai ya tallafa a matsayin ɗan ƙasa ra'ayina da tsoron ko kuma in ce abinda na ga tsoron ta mai muhimmanci kawai ta ɗauki yan uwanmu da ƙannunmu da abokan aiki a ofital akwai wani ɗaki da suka yi na aka ce don da tsoron wanda ake sa wani sako ne ka ga ma dai alhamdulillah shi ma nan ta kawo ci gaba fi sabilillah ka ga yanzu mai a ce ana siya sha ido mai a ƙasar ku tsakani da Allah a ce ana siya shi ɗari da wani abu shi in ka ɗauka Najeriya nan daga na ke zuwa kai mai bai wuce dala arba'in dala hamsin a nan an dan matse dan kasa ya kamata a ce wannan man dan kasa ma a hudu mushe shashi dala hamsin ko dala duk abin da Allah ya baka a cikin ƙasa alheri ne da lokacin da aka fara da difa muke ji kadai ana ba da redevance petroleum yawan sai ga nan da shekara uku an fara zawa da magara me sai in ci har yanzu da saura su 'yan komin ko 'yan siyasa ko eh, lalidar religion ana iya taruwa a ƙara eh, neman goyon baya a ƙara neman taimako tunda komi shi sai kana magana kana yi a hankali cikin tsari cikin ladabi cikin doka in kana bi kowa sai a kara kuma sai mu gan shi a ƙasa gashi manna wannan shine gurin kowa gashi in ka bude ido a ce maka a wannan aida da kuɗin mai aka yi shi to da iko Allah na sani kwana abin zai zo da gobe ka ba bude surar amma ya wani da shi bai kai bai ce da saka da litar da saka da surar litir a lokacin nan kai an na Venezuela a sayo shi a kawo shi a kwatano ya zo da a kawo shi sitar sitar ta dauko shi ta kashi nan gudu ta zuba shi bai wuce ta manna wani abu abin da ake shi amma yanzu in ka mutum kana sai lesa sai ka bar ɗari da lalata ka fasa kashi. shi abin da muke bukata al'umma ta samu sauki cikin ta a lokacin nan ake gina ta fuskan shekara gwamnati da sai dai mu ce ma Allah subhanahu wataala mun gode ma Allah da sa ɗan Niger duka sun ka gani da gaske da gaske akwai mai a Niger akwai abubuwa da yawa da babu tsoro zanen mutane gaskiya suna jin daɗin abu tun yanzu ka ɗauki ma wajen haya a misali yanzu ka lura a nan da magaram kuɗin haya ma da ya ta zo sai karuwa da yi babu wani rage da yake nan rayuwa ta ƙara tsada ci gaba gaskiya alhamdulillah tunda yanzu yin katin ofital kana gani an yi ma na sauran ai shi ma ba a ci bayan ne ana shi ma ci gaba ne tunda al'umma tana amfani da shi muna iya cewa ci gaba ne fiye da yadda ake tsammani sai dai kuma kaɗan daga cikin mutanenmu sun so a ce tun da wuri ma an samu farashi mai rahusa a wajen sai da man wannan kuma a ce in san samu ne a ce subvention kenan mu ci dan kasan da ake huddawa kowace ta cikin jihar da magaran ana samun shi akai akai sai bai kasance haka nan ba ya an kwashi in shekaru tukun ake samun shi ko da yake yanzu dai bai wuce ba ko so ne ma ko so biyu ne aka samu shi ma yanzu talaka ba su gani ba ƙasa an samu recruitment ko mu ce an samu ɗaukan samari wanda ba su da aikin ba su da aiki a hannunsu an sa su wannan aikin suna samun wani albashinsu don wata ya mutu shi ma iya daga cikin ci gaban jihar da magara muna da labarin a cikin kwamitin da abin ya hutu an samu an sayi ambulance kuma sun banda sayan ambulance ma suna kama wa lakwal nan wajen fannin ruwa ma an samu kaso an samu fannin likita daidai gwargwado an samu sai dai kuma abu na duniya kuma da nace ai mu gaugawa ce miki to mu ce mu ga abin kawai nan da nan a ƙasa shi kuma abin sai a hankali ne fatan mu kawai kowa ya ga abin a ƙasa kuma kowa ya ci mu shi daidai gwargwado daga mu haɗiyan mu haɗiyan ɗiyan mu jikokin jikokin mu ƙungiyoyin farar hulare a ƙasar ta Nijar sun zuma da suke kira ga gwamnati da ta yi wa 'yan ƙasar bayani dalla-dalla kan irin amfanin da ake samu a cikin wannan arzikin malam eh, sadat iliya dan malam na ɗaya daga cikinsu ga kuma abin da yake cewa a hira da wakilinmu a birnin da magaram musa malam sule lallai yau cikin ikon allah ga mu shekara goma da aka fara tace mai a wannan matata ta mu ta jihar da magara matata ta nijar wadda ake ce mata matata da magara matata zandar soras kenan dai ka san shi kowa ya san irin arzikin da yake tattare da harakan mai musamman ma in aka ce an tace shi ya kai matsayin inda za a yi amfani da shi kenan kuma musamman ma a wannan matata ana tace mai eh, na isansi akwai mai na gazuwal kuma akwai gaz ma kenan eh, dangance da irin wannan alheri bai wa a ce ba a ci gajiyar wani abu ba tunda ko ba komi wannan abubuwan da ake huddawa kowa san da su ake kuma da ake sai da su kuɗi ne ake samu kenan tabarkalla akwai arziki kuma arziki gwamnati ma ta samu arziki tunda gwamnati ta samu hanyoyi na samar da kudaden shiga masu yawa a cikin wannan harakan kenan lalle arziki an same shi sai dai yadda aka raba shi ma'ana yadda aka sa shi cikin bunƙasa ƙasa da bunƙasa rayuwar tattalin arzikin ƙasa da kyautata rayuwar talakawa a wannan fannin ne mu ce kash ba mu gaba wani abin a zo a gani tunda hanyoyin da duka doka ta ce a biyu saboda a ga yadda ya kamata a ganin ba a biyu ba ka ga yau shekara goma ana wannan aiki ba a bi bayani ba aka ce takameme ga abin da aka samu a cikin wannan haraka ba a taɓa bayin shi ba a bayan kuma kundin tsarin mulkin na ya ce dole ne a rika irin wannan abin a rika wallafawa komi ya tafi faram-faram yadda za a san ne aka samu kuma a kwaɗi ni aka yi da shi ba a taɓa bayi ka ga nan ma kasawa ce nan akwai masu gonakai wanda aka ɗauki gonakan nasu musamman ma wanda bututun mai yabi wannan har yanzu su ma suna cikin wanda ba a ba su ba kina ana iya cewa wannan kamar kashi sha biyar cikin ɗari na da ya kamata a ba da inda ake tono ma'adani ana iya cewa har yanzu dai rijiya ta bada ne guga ya rike yau rijiya ta bada guga ya rike tunda eh, doka ta ce a bada kuma amma ba a badawa wanda aka bada ma ya so birak raka aka bada kenan na shekara biyu aka bada kuma ba tare da an san takamaimai duka duka menene aka samu ba barantana a tabbatar da cewa hakkin ya huta daidai ko bai huta ba daidai kenan kaga akwai rina a cikin kaba akwai sauran aiki to masu ganin cewa kasar jamhuriyar Nijar tana tace man fetur nata na kanta kuma manta yana ya yi tsada a cikin ƙasa musamman wanda 'yan ƙasa za su amfana da shi na ganin cewa sun cimma gurinsu ko kuma sun more ma ransu dangance da wannan tace mai da ake a ƙasarsu wani kira gare ku ga gwamnati kiran da muke yi ga gwamnati shine guri wanda aka tace mai a Nijar shine na a sauƙaƙa eh, samun mai a cikin gida lallai wajen harkar gas akwai ɗan raguwa tunda kowa ya san da aka fara hudu wannan man shi ma muna ga bai isa ba kuma muna gani shi ma wata ranar lokaci zuwa lokaci gaji cikin mahaifa da an ce babu alhali ana tace shi fiye da adadin yadda ake bukata amma ba a same shi shi kuma mai aika gani mutane ba su mashan na cikin kasai saboda ya musu tsada yau sai ka gani an je an kawo mai daga waje mutane sun yi son na waje saboda na waje ya su musu da arha wannan wanda ake kata hanyar fasa kubli sai zamanto galibi musamman a nan jihar da magaran masu amfani da man fetur har ma na barikin sun yi amfani da man da aka yi wasu kwabri da shi kenan saboda ya yi tsada kuma a diba a gani har aka ma tanja mamadu kudeta mai bai kai ba ɗari a nijar kuma a lokacin nan man nan daga waje ake kawo shi kenan irin hanyoyin da ake bi na ayi yi subvention a rage yadda zai zo ma talaka da arha an ƙi kuma duka wannan tsadar ta mai ma da ake yi ai mutane su diba akwai tsarin da ake yi na kawa kuɗin mai wanda ake ce masu structure de prix to wannan ne ya kamata a sake dibawa yanda za a rage wani abubuwa musamman ma wasu haraji da suke hayawa ya zama to an zubda su yanda za a zubda kuɗin mai na cikin gida yanda talaka zai iya amfani da shi in ya so in an yi haka nan ni na tabbata ba sai mutane ba su je sun yi wasu na mai. To masu sauraron mu da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin wakilinmu a jihar Zandar Musa Malam Sule da ya taimaka da waɗannan hirarrakin. Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku. Bisalam a huta lafiya. To ina ga kuma da wani nema muka kawo ƙarshen gaba ɗan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH musamman shi Abdullahi Salu Usman Katsina da ya tattaro ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar a nan Radio Hausa VOH. Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya.